أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wannan amsa ce zuwa ga waɗanda suke tuhuma da cewa bidiyon da na saki akan babban malamin nan a sheik abu share alƙahtani mai da'awa mai wa'azi wanda ya canja daga bisani daga aikin da'awa wanda na bidiyo akan kansa inda na saki bidiyon sa yana tikar disko sanye da ƙananan kaya to na samu challenging daga wasu yan uwa sun fito suna cewa ai ba shi bane kama ce kawai wasu kuma su ce a wancan tsoho ne wannan yaro ne to ga amsa zuwa gare ku A amsa ta farko da zan bada game da wannan lamari shine abu ne da ya faru kuma ya da a yanar gizo akwai mamaki sosai da sosai ka fara karyata mutum ba tare da yi bincike akan abin da ya faɗi ba na ba da amsa da cewa mutum ya je YouTube ya rubuta Abu share Al-Qahtani kana sa Abu Shari zaka ga irin waɗannan hotuna sun bayyana a gare ka na duk daga ganin youtubers ne na larabawa da suka yi bidiyoyi akan wannan malamin da kuke gani abu share alkahtani bayan ya canja sannan tun daga lokacin da waɗannan bidiyoyi suka bayyana bidiyon nasa ya fito yana nan da ransa bai fito ya ce wannan ba bidiyon sa bane bai fito ya karyata ba sannan ba a samu wani ya ce karya bane. kamar da kuke gani nan duk maganganu ne na mutane a akan abinda wannan yake cewa adda'iyatu su'udi a sabi abu shari'ul qahtani yarqusu ala ugniyati ahlam hazin tafasilun muthira an tahawule wato babban malami mai da'awa na Saudiya mai suna ya sanya as wato marigayi wanda ya gabata me yasa ya ce masa haka saboda ya canja daga tsarin sa na da'awa ya bi wani layi na daban wato abu shari al yana rawa yana waka yana bin wakar ah, wata ahlam wato ahlam yana bin waƙoƙinta yake cewa wato bayani filla-filla wanda yake motsa bakin ciki game da canjawar abu share daga tsarin na da'awa zuwa ga yanayin da ya canja haka za ka ga wannan shi ma ya yi bidiyo a kai ya samu kusan mutum 44 eh, sun kalla sati biyu da suka wuce ne ke cewa ma za ƙala abu share al qahtani ba adin tishari maqta'in lahu wa huwa yarqusu ma ma ma ahad ma'sum min al khata wato shine abinda abu share al qahtani ya bada amsa bayan an yaɗa bidiyon sa na cewa gashi ne yana rawa karshe bai karyata hakan bai fito yana cewa ai ba wanda ya yake ya tsira daga kuskure wato dai ya wanke kansa daga waccan tuhuma da ake masa da cewa shi dama ba ba annabi bane haka za mu ga wannan shi ma a channel ɗinsa gashi nan mai suna opinion ya wanda ya samu comment mutum dubu ɗari uku da casa'in sati biyu da suka wuce shi ma ce da'iyatun wa sheikh saudi yanqusu ala aghani abu shari al-qahtani yughdibu ash-sha'b as-saudi to kaga nan dun maganganu ne da aka yi akan abu shari al a youtube kuma sana ta yawo a social media kamar da na faɗa ni ma a bidiyo na nace bidiyon Abu share Al-Qahtani ya haifar da kace nace a social media abinda na faɗa kenan to waɗanda duk su ne kamar da kuke gani in ka shiga YouTube kana rubuta Abu share Al-Qahtani zaka ga manganin mutane da masu masa raddi da masu nema masa mafita ba wanda ya fito ce wannan bidiyon ba Abu Shari ne kuma ƴan uwansa ne Larabawa da 'yan ƙasarsu da 'yan garinsu da kowa da kowa sun fi ku sanin waye shi a matsayinsa na mai da'awa inda ƙarya aka yi masa da an samu wani ya fito ya ce a ah, wannan ba shi bane kamar da kuke faɗi abu na biyu shine mu duba mu gani magana gemu da kuka masu cewa ai in aka duba wancan za a ga gemun sai yana da tsayi wannan ba shi da gemu mai tsayi ko wancan tsoho ne wannan yaro ne to waɗannan duk bayanai ne da bai kamata ka yi su ba kamata ya ce shi a wushare da masoyansa a matsayinsa na malami mai da'awa su za su fara fitowa su wanke shi su faɗa haka ma ka shiga YouTube kai sacin a duk inda ya kamata kai sacin ba za ka ji wanda ya fito wannan magana da kai kake yi a yanzu ba kowa ya sallama cewa shi ne sannan maganar gemu aske waye aske duk mutumin da ya aske gemunsa kuma yana iya canjawa babu shakka gemu yakan ba dan adam kamala ta manya ko da a ce yaro ne amma bayan ya aske gemun sai ka kuma ya koma sifa irin ta yara musamman yanzu fa yana sanye ne da ƙananan kaya sabanin waccan shigar da yake sanye da manyan kaya abu na uku shine bari mu kalli bidiyon Abu Share inda ya fito ya magana bayan yaduwar wancan bidiyo nashi yana rawa inda ya bayyana cewa dama shi ba ma'asumi bane ba babu dan adam face yana iya yin daidai kuma yana iya kuskure هذا يبقى ممتاز راسي ما حد منا معصوم من الخطا ابدا ابدا سواء الرجل تقي ولا رجل عاصي كلنا اصحاب اخطاء وانا اولكم يقول النبي عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله عز وجل بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله عز وجل فيغفر لهم رواه مسلم يا بعد راسي الحبل اللي بيننا وبين to alhamdulillah wannan shine jawabin Abu Shari'ul Qahtani bayan yaduwar wancan فيديو a inda ya bayyana cewa dama shi ba wai ba ne balle a tume shi da cewa shi ba annabi ne don me ya haka to wannan shine amsa zuwa ga waɗanda suke cewa an yi masa karya ko ba shi ba ne. to saboda haka muna bada shawara ga waɗanda suke bi da mu a wannan tasha da ma masu bin sauran tashoshi idan rahoto ya zo muku idan baka gamsu da rahoto ba ka daina saurin karyatawa abu na farko shi ne ni da na kawo rahoton ka fara tambaya ta menene source ɗin rahoton me primary source ko secondary source na wannan rahoto nawa sai in baka hujja idan ya so sai ka je ka bibiya in kuma kana ganin ma baka bukatar sai ka tambaye ni kana iya sacin a yanar gizo domin duk abubuwan da suke faruwa a duniya yanzu sun zama duniya ta zama a tafin hannun mutum a hannun mutane duk wanda ya duba zai gani to saboda haka in kana gaggawa yanzu kwanaki haka wani bawan Allah ya tuhume ni a kashi kan wato rahoton da na kawo game da kashe a ah, ah, fakhri zada ɗaya daga cikin wani malami na fasaha da kimiyya na ƙasar faransa wanda a iran kai wanda iran take matuƙar ji da shi yake da tsada wanda isra'ila ita ta ɗauki nauyin kai hari ga kisan wannan mutum kirkiri wani bawan Allah ya fito ya nemi ya karyata ni yake ganin cewa ba haka bane ba saboda shi a zatansa kawai na hada labarin ne na saki kawai dan in samu kuɗi ko ku a hakan nan don jin daɗi kawai dan burge mutane to lokacin da ya ban magana har yake nuna cewa yana ganin girma na yana biye da ni yana karuwa da ilimin mukana amma wannan labarin ba haka yake ba ya bincika ya ga ba haka yake ba abin ya bani mamaki sosai kai tsaye na tura masa link gashi abin haka yake a cikin CNN CNN cikin harshen turanci ita ta fitar da wannan rahoto ga shi nan yabo ya kalla ni ma CNN na kalla kuma na tace abin da na tace a cikin wannan rahoto na fitar tarjama ce kawai tawa ka gani kuma da na faɗa haka bai ƙara cewa wani abu ba to kaga irin wannan kuskure ne ka gaggauta ta mutum wani lokacin mutum zai iya fitar da rahoto ya zama da cewa wannan rahoton ta ɓangaren sai fara yaɗuwa a yankin ka? kasancewar duniya tana da faɗi idan mutum ya san yadda ake neman labari ya san cewa wani lokacin wani labarin inda za ka tambaye shi su waye suka fara sakin labari kaza zai ce jarida kaza ce ta fara saki wani abu ba sai ga ba ma yan jarida bane wani abu mu bas mu muke fara sakin rahoto sai mun fara saki sai yan jarida su gani sai su ce a ah, aiko ga wani rahoto yana da kyau sai su bibiya can daga baya kuma sai ka ga su ma sun saki wannan sanannen abu ne idan mu kuma ta ba akan kashe a wannan kes na shugaban kasar faransa da ya batanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutum da ya batanci inda za ku bibi tarihin waɗanda suka fara sakin rahoton za ku samu ni ne mutum na farko da na fara sakin rahoto akan a kisan wannan mutum da ya batanci ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a faransa da abin da ya fara faruwa tare da cewa ni ma ban saki rahoton a lokacin da abin ya faru take a nan ba amma kuma Allah da ikonsa da yawa 'yan YouTube ba su kula ba namu na ƙasar Hausa sai bayan na saki zancen ya ta yawo ya ta yaduwa ya ta yaduwa kuma ka ka duba ka gani inda zaka duba history lokacin da nai zai wuya ka iya zuwa da wani YouTuber Bahaushe wanda ya magana akai gabanin ni to saboda kaga irin wannan tana faruwa ah, hakan ta kan faru to irin wannan kan faru mutum sai kawo rahoto idan baka gani a wani gwamba yan uwanka Hausawa sun yi magana kuma abin watakila ba a Najeriya faru kai wani abin ma a Najeriya kan mu mutanen mu zai faru rahoton bai yaɗu lokaci guda ba wanda Allah ya sa ya fara cin karo da labarin in ya saki wanda ya garaje sai nemi ya karyata tashi amma wanda zai yi haƙuri zai ga sauran yan uwa youtubers da yan jaridu duk sun ɗauka ana ta magana a kai kaga kuma kaga kenan bai dace a rika saurin yankewa mutum hukunci ba a nemi a karyata mutum to haka kuma wani lokacin mutum za ka saki rahoto sai mutum ya je ya bincike a google sai ya nema ya rasa saboda labarin kwata-kwata bai shafi google ba ba labari ne da za ka same shi a can ba amma da za ka tuntuɓi wanda ya saki rahoton zai iya tura ma mun yi haka da mutane da dama ba so ɗaya ba so biyu ba na taɓa faɗin wata magana akan wata ba ta Sheikh Ibrahim Inyas na faɗi wannan hudubar na ce an rubuta ta cikin harshen larabci a yanar gizo sai wani ya karyata ni ya ce ya je ya gaba haka take ba sai na kawo masa link din full saboda shi a iya sacin sa rubutun da yake da ni kuma na san inda na samo abin to haka shi ma irin wannan abin yake da haka ga kofa nan a buɗe duk wanda yake so ya ga cikakken bayani game da abin da Abu Shari Al-Qahtani yayi ya shiga YouTube ya rubuta Abu Shari ɗaya kenan ya hau Google ya rubuta Abu Shari ya hau Facebook ya rubuta Abu Shari idan ka rubuta haka zaka tattaro bayanai akan wannan mutum me aka faɗa za ga abin da aka yi ta yawo aka yi a duniyar larabawa ko ina ana ta magana akan abin da wannan malamin ya yi ba wanda ya fito ya ce ba shi ba ne ko kagi aka mai ko a'a a a to saboda haka ya kamata mutanen mu su riƙe mana adalci ba ma kawo muku rahoto da wata manufa a'a muna yi ne don mu amfanar mu wa'azantar mu fa'idantar kaga bai kamata a riƙe mana gaggawa wajen ƙaryata wani abu da muka faɗi ba duk da ke alhamdulillah dama ba wanda isa ya tsira daga sukar mutane a shekul albani na cewa da nasi ghayatun lan tudrak a cikin muqaddima ta a ahadithu da'ifa lokacin da yake raddi ga wannan da yake a shek ahmad al-gumari wanda shine wanda yake abokin sa'in sa albani a wannan lokacin da shi da ire-iren sanda yake faɗin yadda suke ta ci masa sabila zai ijtihadi ya fitar da hadisi su zo su ce zasu su bibi kuskurensa kuma karshe su taɓe ba su ci nasara wajen gano kuskuren ba a shekul albani ya kawo da magana yake cewa dama ridan nasi ghayatul lan tudrak yardar mutane a bace da ba a iya cin mata ba wanda ya sai ya ce ya sami yardar mutane 100 bisa alhamdulillah zan samu tara cikin 100 suna goyon bayana suna karfafa min gwiwa suna yaban abin da muke yi da haka sukar wasu yan tsirari ko tuhuma su ba za ta cutar da mu da haka ga kofa nan abu ga wanda yake kukunto game da wannan rahoto ya sacin a yanar gizo in ya ga sabanin abin da muka faɗi sai ya zo ya yada a YouTube ya ce ƙarya muke wasu wa baraka ala muhammadin wa alihi wa wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh